da misalin karfe goma da 'yan mintoci ashirin ne wani farin jirgi mallakar majalisar ɗinkin duniya ya sabka a filin sabkar jiragen ƙasa da ƙasa na jore hamani da ke birnin yamai dauke da tawagar da babban sakataren majalisar banki mun yake wa jagaba 'yan mintoci kalilan tawagar ta zarce zuwa fadar shugaban ƙasa domin ganawa da shugaba muhammadu isufu wanda daga bisani bangarorin biyu suka jagoranci wani taron manema labaru a zauren fale da kongare da ke birnin yamai mahimmancin taron manema labarun shine na bayyana wa ƙarara manufofin da majalisar ɗinkin duniya ta girka wannan tsari a kansu wanda zai tallafa a ƙasashen biyar na sahel da sahara daga baɗi har zuwa shekaru bakwai masu zuwa Ban Ki-moon ya ce yankin Sahel dai ya ɗauki hankalin gaba ɗaya ƙasashen duniya tun bayan abin da ya faru a ƙasar Mali, inda ƙasashen duniya gaba ɗayansu suka fahimci cewa yankin na Sahel da Sahara na fuskantar matsaloli barkatai kamar tsaro da makamashi, noma da kiyo da rashin isassun abinci da ruwan sha da dai sauransu, wanda idan har ana sun bunƙasar yankin ila tila sai an tabbatar da tsaro, saboda ba wani ci gaban da za a yi ba tare da samun wadataccen tsaro ba, in ji Ban Ki-moon. tawagar dai ta sakataren majalisar ɗinkin duniya tare take ta shugaban bankin duniya da bankin raya ƙasashen afirka da ake kira bad da shugaban hukumar tarayyar afirka da na kwamitin raya ƙasashe na tarayyar turai inda bankin duniya da ma tarayyar turai din za su tallafa wannan tsari da kuɗi jimillar su kimanin sama da euro miliyan 181 a jamhuriyar Nijar kawai. Wannan tsari zai tallafa domin karfafa wasu ayyuka na ci gaba tare da kyautata wasu fannoni na kiwon lafiya da shari'a da dai makamantansu. A cewar shugaban ƙasa Isufu Muhammadu wannan tsari na Majalisar Ɗinkin Duniya tamkar wata faduwa ce ta zo daidai da zama. Euh, ya ce wannan tsari ya zo daidai da kaifin tunaninmu da kaifin hankalinmu kan abin da muke kira bunƙasar yankin Sahel domin Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar wannan tsari Buhari za ta tallafa mana wajen kyautata jagoranci na gari da kuma batun tsaro da kyautata rayuwar al'umma da bunƙasa yankin na Sahara, in ji Isufu Muhammadu. Da ƙarshe dai shugaban tawagar cewa da babban sakatar Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai ziyara zuwa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar inda ya gabatar da wani jawabi mai ratsa jiki. Da misalin karfe bakwai bayan mintoci ne tawagar ta wuce domin zuwa ƙasar Burkina Faso. Abdullahi muhammad Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.